sanadiyar ruwan sama da ake samu mai yawa a halin yanzu zazzabin cizon sauro ya fara addabar jama'a kamar yadda waɗannan marasa lafiya suka shaida masara kawai akwai zafi don washi na nema ke dauke wallahi wallahi eh, yaro na ma gashi na kashi ma bajin da biyu wallahi ni yau kwana na ku shi kuma jiya ne da dare yana shiga sange tsakanin Allah ban iya kwanci ma ba sange ba kawai alloba ce Allah zai kare na shan magani jiya ma na karatu ma kuma yanzu allura biyar kamar wallahi ba ta bar ni ba yanzu na dawo hallo a mana ni da yaro yara ne na kasu biyu masassara ce suke sosai ma kuma muke shiga sange daga an yi magarba muna kulla sange ko gani muka yi magunguna da muke bada duka ba yi mun ba da farar kowanne mun da bai ba ne magani shine can muka gara mu zo likita ko an samu allura tunda su bada maganin mu na gida ba irin nasu bane bai da zasu su gaya mana ba mu bada amma ka ka yaro likita an maka taratuma an ci maka ga yadda zaka yi karba yaro magani da za a iya samu lahiya yanzu kin da muka zo mun samu an mana mu allura an babu magunguna muka je kuma sai mu ringa ba sai da suka gaya mana Dr. Abu Yahaya shine darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran ya bayyana yadda matsayin cutar yake a halin yanzu. A yanzu dai muna wajen dubu ɗari da talatin. wayanda suka kamu da wannan tun farawar shekara zuwa yau mun samu a kamar ɗari da da arba'in ɗaya wayanda suka rasu yawancin ko wayannan eh, magariya da dongas sun samu wayanda suka yi rasuwa saboda a can muke da babba abin da ake ce ma inda ake kokowa da tamuwa yan tamuwa sun yi yawa to shi kuma dama idan rashin lahaya ya zo ya tar da garkuwar jiki ta rage ba ta da karfi to nan ne yake yake nan ne yake bala'i nan ne yake banna kwarai Hajiya Yaha jami'a ce ta kiwon lafiya a Femi Stad mai kula da mata masu juna biyu da yara ƙanana cewa ta yi an samu ci gaba ta la'akari da matakai da kuma gargadi na likitoci mutane kan siya waye daga an gama sirri zan wake yanzu kamar ba kamar da bane sai yaro rana laba ta dauke shi ko ba ya bada kanshi an yi wannan an yi wannan mutane mutane daga sun ji masira na kwasawa suke su yanzu dai alhamdulillah babu gidan da za ka je da babu sange na biyu kuma bisa yara kanana wanda daga wata uku zuwa shekara biyar da kwai magani da ake raba a wannan wata ma mun yi zagaye na rabon magani da kwai magani da ake raba dan a rika ma yara shi ma duka yana karewa duka yana cikin daga kai masan sizan sabo kuma da kwai su ma mata masu juna biyu in suka zo gurin awon ciki da kwai magun da ake basu na sadiya shi ma na kan riga kan yamma sassalar cizon sauro kuma da kwanci gidan sauro mai magani ya e, dukkan wannan mataka in kana amfani da shi insha Allah wa Allah ya kare ka da wannan masarar cizon sauro shi ma dai Dr. Abu Yahaya karawa ya da kira ga jama'a su kula da lafiyar su kullum muna samun yan malati kwarai likitoci suna samun aiki wannan wuri mu kuma ba shi bane muke so abinda muke so mutane zamanto sun kiyaye da lafiyar su wannan masasara ba su sami ba su kama da ita ba. Tamara Bari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.